السميع العليم الرحيم الحمد لله الذي جعل التقارب الصالحين والصلاة والسلام على خير بني وسليم سيدنا وحبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآله ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب أصول الفقه هذا أصول الفقه لابد أن نثبت من بالعين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن موردان والأثر ما على ما عليه غيره بني والفرق ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جعل جهادا دون حكم أدبي. لا يحب. أو سنة kai mai bayani a kan asulin fikihu ya ce haka na yi kashe ka usulun cikin asulin fikihu na ga usulu da alfikihu ya ce lafzan lafi na da da sanni wanda ya kasance an kawa sanni suna da shi wato shi wannan na na na sanni in aka ce usulun fikihu sunan sanni kenan to shi wannan an ba ya hauhaya min da tsayen da gudu duka guda biyu da na ila fi. an kashe usulu alfikihu an ka jingina usulu da guda biyu to kudi na farko al'awwalu yuki na farko al shi ne usulu kuma tani sannan na biyu a cikin al-fiqhu shine fiqhu al tsani wa'annan yi kusa guda biyu mu ga dani shi na ce wanda al mu'allafan min tsari mu ga dani wato shi usulu fiqhi ya an kaje ta mu'allafin wanda an ka haɗa na min juz'ain da kusa guda biyu mu ga dani kuma kowanne su mu ga dina me aka ce ma asali a ta'ayyukul asali yake fal asalu abin da ake kira asali ma ala ma alaihi gairu gumi fal asalu asali ma buniya abin da an ka gina gairu wani ne a akan shi shi yake kira asali fal asalu ma buniya sai haka ma da buniya fal asalu abin da yake kira asali ma buniya da an ka gina gairu wani ne alaihi akan ne shi yake kira asali a asali jidari kan kuma san permission din gina ma yanfani ala turahu shi kuma abin da yake ala turahu a kan wani shi kuma kamar yanzu a rufin ce kagarin ku ce sun bi da ainihin a ice ke ne to wannan ayyuki ne na lura to قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa man yuridillahu bihi khairan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wannan shi a cikin sahihaini man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufa da alheri yufaqihu fi din ina sanya mishi hujja ta addini wannan shi aka kira fiqh lugatan to me ake kira fiqh lugatan rajul min kalami fahimci mun han mai magana cikin magana ta shi aka ke fikiru lugatan fahimci mun han mai magana cikin magana ta shi aka ke ta fikiru lugatan kenan to mutla'an fa to shi na cewa fikiru abinda aka ke mai fikiru ga islahi na maluma ilmu kulli hukum ilmi na kowane hukunci shari'i na shari'a shi hukunci na shari'a ya wanda zai ijtihadin wa ta'ala hali wa ta shina shina mai ijtihadi shine wannan fanni ko kuma ja'a wanda ya kasance ijtihadan ai ajal ijtihadi wannan ilimi an gano shi ta jiha ijtihadi dole hukumin yi. ya hada hukunci wanda ke qad'i na to ce wanda yi al-ilmu bil ahkam shar'iyya abinda aka ce ma al-fiqh istilahan wal ilmu bil ahkam shar'iyya shine ilimi na hukumci hukumci na shari'a al'amaliyya na aiki al-muqtasab wanda an ka nema min al-adillati daga hujjoji an-naqaliyya a wannan shi aka ce mafi kudu al-ilmu bil ahkam shar'iyya watan sanin sanin hukunci hukuncin shari'a a al-adillati al-ilmu bil ahkam shar'iyya sanin hukunci hukuncin shari'a al na ya saboda an kace ne itikadi kamar kenan al'ilmu bi anna Allah wahid al'ilmu bi anna Allah wahid wannan shi aka ce ilmi na itikadi to wannan ya isa wannan ana bincike ne cikin a cikin addinin a cikin littafin mai bayani akan tauhidi kenan usulul kalami na ake bincike akan a itikadi amma wannan sai an ce al'amaliya na aiki ya yi da itikadiyya ta ce al-muqtadu wanda kasance ana bincike ne والأدلة بحجوجي كنا أدلة بحجوجي حجوج من الاجتهادية وعندك تسجيل الاجتهادية حجوج من أنا كان الاجتهادية وشينا كي والفقه أبين أي فقه علم كل حكم سن ينقوم علم حكمتي أما نسمع هذا كله آه، علم حكم شرعي الفقه أبين لا أتكرا فقه علم حكم شرعي sanin hukunci na shari'a wanda ya bincike a tarihu al-ijtihad hanyar bincike ne al-ijtihad shine ijtihad shine ke ja'a ijtihad wanda ya kasance ya zo a kan akan ijtihad dole hukumin kadai ya yadda hukunci kadai ya yadda hukunci ali ya yadda hukunci shar'i